ajabi ibadallah dubu haihuwar annabi isa ba uwa ibadallah dubu rayuwar annabi musa a gidan Rabi ke ce tafi yanzu? Ina ni ce tafi. Lafiya dai ko? Ina ba lafiya ba. Kin yi min alƙawarin za ki zo. Yaya awal ma ya yi min alƙawarin zai zo. Amma inda na ji shiru babu wanda ya zo. Shi yasa na ce kawai bari na taho. Kan na yi jiran gawan shanu. Kamar ya jiran gawan shanu? Ina can ina ta jiran ku. Kawai sai dai in ji ka auri Salma. Awalu. da Allah hanzarta maza ka je ka kirawo min raba ka ce ina son ganin shi yanzu ka ji ko mm. Rabi, Rabi. Na'am inna. Zo ki shiga cikin ɗaki ki aje kayan ki huta. kaga dai mun buga gidan nan mun buga gidan nan ba a buɗe ba ka kira ta a waya saboda ni na kira ta ban same ta ba haba abba kar ka manta tun a hanya fa nake faɗa maka wayar abu a kashe take ah to ko lafiya ka ga dai sadda muka taho ta gidan abincin ta muka muka fara biyawa gidan abincin a rufe ko babu kowa a bakin gidan abincin bare mu tambaye shi ina abu take ta fito ko bata fito ba ni ina ga abin da ya kamata mu mu tafi kawai mu je ma dawo mu same ta tunda wayoyin a rufe suke ba caji an kira wayar ba ta shiga wayoyin ta rufe ko kuma babu caji mun zo gidanta gidan a babu kowa ko bata bude gidan abincinta ba bawa mata ya kamata kai tunani akan wannan al'amari kuma haka ne ba amma dai ka sani ko ma menene daga yau zuwa gobe na san dole cikin biyu za a yi daya ko dai a same ta a waya ko kuma ta dawo gidan nan kaga ƙara mu tafi mu koma gareji kar wani abin ya taso kuma a nemi mu ba mana ko ba haka ne ka san ba manaja baya bari mu motsa kafa da mun tafi zaka yana Abba ba mota ka san kaurin murya gare gaskiya abbo mota kwarai da gaske da nan yake yanzu magana nan take fitowa kuma mu mun fi tsare masa gaba mu je kai da Allah mu je Shahu. Idan fugayen nan ya aure Salma kan wata, ya riga ya cin man, ya samu nasara a kaina. Allah ya kiyaye aure ta. Ai ba matarsa bace, san ba kalan matarsa bace. Abinda iyayenmu sun amince, mahaifiyata ta tabbatar man da cewa fa shi zai aure ta. Ba sai yana numfashi ba? Karka damu, ka bar min komai a hannuna. ni zan ji da komai kuka fa na same ta tana yi na tambaye ta ta faɗa min menene ta ki gaya min kuma a lokacin suka rabu da shi kuka kwarai kuwa kuka fa ce. tabbas tabbas shi ma zai koka gaskiya ne shahu na wajena shi yasa nake ji da kai kar ka damu garzali wannan ba wani abu ne na gode alhamdulillah Baby, ki kwantar da hankalinki. kwanduna za ku ɗauka ku zagaya cikin supermarket ɗin nan ku ɗauki abin da ranku ya muku <laughs> ai haka baby me zai hana kuwa ai dan ai hakan ma muka ɗauko ku muka zo da ku wannan ka ta fara supermarket ɗin <laughs> haba ba mata wai me yasa a har kullum sai ka dinga magana wa baby na eh kai ka yi magana wa Amira Kamara Ok, abin hada gori kenan, goranta mai zagan kenan. Ah, to ai gaskiya na faɗa. <laughs> Faɗa masa Amira. na masa amira ku zagaya ku ɗauki abin da ranko ke so dukkan abin da kuke so ku nemi abubuwa masu tsada ku ɗiba wane da gaske ku shiga har can ku zagaya dukkan abin da ku gani ku ɗiba ƙwarai eh, da gaske ku ɗebi manya-manyan kaya masu tsada. Sosai. Daɗin arziki kenan dama idan Allah ya baka shi. Eh mana. Ka ɗauko masoyiyarka ka zo da ita ka ta fara supermarket. Ta zaɓi abin da ran take so ka biya. Ce komi take so ta ɗauka. <laughs> Abba, akwai matsala Matsala kamar ya? Idan fa yaran nan suka ci gaba da ibar kayayyakin da suke iba, wallahi ina tabbatar maka ni zan yi layar zana haba ba mata kamar ya zaka layar zana kuma in bace mana kawai sai dai ka duba ka ga karasa ta ina na fita ka ga baka ganni ba to saboda me to abba waɗannan manya manyan kayayyakin da yaran da ke ɗiba ina muke da kuɗaɗen da mu biya wannan kayayyakin a cikin aljihunanmu haba ba mata ka kwantar da hankalinka ka bari su gama zaɓar abin da ransa yake so ai in sun san wata ba san wata ba haka ne menene tsakanin rabi da salma ina lillahi wa ina ilaihi raji'un da kina ai kwasa kayan zamu kai sai mun cika kwandon nan ba Baby. Kaki za a rena Kamar ya araina mu. To baby mu da bamu zo da mota ba. Wannan tarin kayan da kuke tarawa ai sai kusan ya ai mana dariya. Kar ku manta ko fa manyan yara ne big girls ne. Bai kamata a ce a ganku da kaya rikiriki a hannu kuna tafiya ba. Ai sai arena ku ai muku dariya. Haka ne wallahi. To ai ni kaina Amira na yi tunanin da kuka shigo nan dan karamin abu ne za a ɗauka amma yanzu in kuka ɗibi wannan kayan ai sai a rena mu a rena mu hankalin mu a ga cewa to mun ma shigo supermarket kamar wasu bakin shigowa supermarket kamar ƙauyawa dai haba Amina da baby ku ɗauki haske mana shine kar ku damu kar ku damu wannan ba wani abu bane ba idan muka tashi dawowa za mu zo da mota sai ku ɗebi abin da kuke so mu je mu jibga cikin mood kawai mu tafi in muka zo da mota idan kayan shagon nan duka za ku kwashe to mu alhamdulillah shine To shi kenan ba matsala yanzu abin da ya kamata mu je mu samu ɗan cakuleti da ɗan yogurt mai sanyi da flavor. ba damuwa. a ah, kawai ku zo mu Eh, je mu ku basu nan kawai. Kware da gaske. Fara shiga gaba. Kun san su ma kama albarka ne gaba ake san su. mata masu albarka waɗannan kayayyakin da haba abokina ni ne fa'uwal ni ne kuma na zama abin gudu a gurinka me ne maka me ya faru kar ka manta wallahi ni ne zan iya rufa maka asiri a kowane hali kake ciki in dai ka ɗauki ta kwayin da ni ɗauke ka bai kamata ka dinga guduna ba a zato na ko mutum na kashe dole za ka tsaya tare da ni don girman Allah ka gudu guduna haka ba gudun ka nake ba gudun abin da za ka ji daga baki na nake habarabe kar ka manta ni da kai fa amana ce saboda haka zan iya juran duk wata kalma za ta fito daga gare ka na tabbata abin da za ka gaya min yana da nasaba da alaka ka kai da salma kai hakuri ka daure ka sanar da ni saboda ni da mahaifiyata hankalinmu a tashe ke muna so mu ji menene idan dai kuma ka ɗauke ka tamkar uwar da kake faɗa a baya ka yi haƙuri ka sanar da mu tabbas mun haɗu salma a kwanakin baya lokacin da zai tura neman aiki wannan mutumin fa kaman bi mu yake me yasa kika ce haka da dai dukan alamu dai mu yake bi kuma na ma ga kamar makwacin mu ne ko eh inda muka sauka nan shi ma ya sauka amma da dukan alamun yana so ya takura wa rayuwata ko mu yake bi ko ma ba mu yake bi ba ki rabu da shi kawai mu je mu submitin takaddun mu wanda muka wai kana irin maye ne sai bi na kake sai bi na kake tun ɗazuban kula ka ba an gaya maka na yi kalar matan da ake kulawa ne ha ki kike kawo tsaratan da kika fito daga wancan ofis na gode kin ga irin abin da nake guje miki ko wallahi wasila kunya ma ta kama ni Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kunya ba ta gama kama ki ba. In dai rashin mutunci ne da rashin arziki wa mutane. Yanzu wasila, ta ina yake ganin zan fara? Yanzu kawai shiga zami ki ce mishi kin zo ne ki bashi haƙuri. Na tabbata zai fahimce ki. Haba wasila, ta yaya za a yi tunanin zai saurare ni? bayan wulakancin da ne masa Kar damu na tabbata zai saurare ki saboda kin san zuciyar maza da ta mata ba ɗaya bane zuciyarsu tana da juriya sannan kuma suna da haƙuri suna da saurin manta wulakanci ki damu da wannan haka ne to amma wasila ya magana da makai da ke na farko salma na gaya miki ki manta da wannan maganar da makai da ke saboda yanzu ba mu san a yanayin da za mu same shi ba ya kika shiru kuma na wace irin magana ce ban gane ya ne shiru ba ke bai kamata ki fara masa magana ba ke ce tsakiyar mu ba ke ya kamata ki fara mashi magana alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki Allah muna ƙara gode maka bisa irin ni'imar da ka yi mana da kuma nasarorin da muke samu akan ayyukanmu na ba da taimakon maganin gargajiya akan larurorin al'umma albishir ga al'ummar duniya baki ɗaya cibiyar alhikima ta ware wani gidauniya ta musamman domin ba wa al'umma masu ƙananan ƙarfi taimako na kuɗi ko na abinci ko kuma na magani a duk inda kake a faɗin duniya. Alhikima ta fitar da wannan tsari ne akan dandalinta na YouTube channel mai suna Alhikima TV. Mun ɗora sanarwarmu a kan wannan shafin, kuma muna sanar da al'umma ga masu buƙatar neman tallafi ko taimako na kuɗi ko na abinci. ko kuma na magani wanda suke so a taimaka musu kyauta fi sabilillahi za su je dandalinmu mai suna alhikima tv za su ga sanarwar da muka ɗaura idan suka ɗauki wannan sanarwar za su ga yadda tsare-tsaren mu yake da ƙa'idojinmu suke na karɓar wannan tallafin idan ka cike wannan ƙa'ida to da izinin ubangiji za mu tantance waɗanda suka kamata mu ba wa taimako daga cikin wanda suka buƙaci taimako a wurinmu za mu kuma sanar da su ne ranar lahadi ɗaya ga watan ɗaya na sabuwar shekara cewa ga waɗanda suka cancanci mu ba wa taimako a wannan lokacin la'alla kuɗi ne ko kuma abinci ko magani amma ƙa'idojin da za a bi wajen cike wannan ƙa'idar yana kan youtube channel na alhikima tv haka zalika ina amfani da wannan dama wajen sanar da al'ummar jihar adamawa zan zo cikin garin jimeta insha allahu ranar 22 ga watan sha biyu zan yi aiki na kwana uku zuwa ranar ashirin da biyar ga watan sha biyu ina kuma sanar da al'ummar garin mubi zan zo cikin garin mubi insha allahu rabbi ranar ashirin da shida ga watan sha biyu inda zan yi aiki na tsawon kwana shida a cikin garin mubi ni abdullahi alhikima ina roƙon Allah ya ƙara taimakon mu akan manufofinmu na alkhairi kuma duk wanda yake so mu bashi kyauta ta wannan gidauniya ta alhikima ya tafi youtube channel mai suna alhikima tv ya duba sanarwar mu zai ga ka'idojin da zai cika don mu taimaka masa kowaye kuma yana iya dacewa da wannan kyauta da wannan gidauniya ta maƙudan kuɗaɗe daga alhikima insha Allahu rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum sunana abdullahi yunus mai cibiyar kashful alil cibiyar kashful alil mun sake inganta magungunanmu sannan muna gode wa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV. Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A b ko c tare da diabetic ciwon siga cutar kidney duk muna ba da magani za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene a jihar kano muna zoo road daidai shoprite bangaren lilo na yara saman bene maria plaza a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza al'ummar jihar gombe za ku same mu a gadon malale biro cikin ummi plaza a jihar kaduna muna rigasa dattawa cikin musayyar plaza a jamhuriyar niger muna babban kasuwan maradi kallacin tsohuwar likitan maka grand marche de maradi sannan mutanen babban birnin yamai muna kusa da al'izza daidai rome point police secor jikin likitan maka A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Benin Shago mai namba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza Shago mai namba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an aminu dan baba plaza saman bene shago mai namba hudu a jihar lagos za ku same mu a agege al'ummar jihar sokoto za ku samu wakilanmu a abubakar road makera plaza shago mai namba 25 sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya A'uz billahi min shaitan rajim bismillahi rahman rahim yabo da jijjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa mamallakin dukkan komai mai arzikin da bai da iyaka amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu masu sauraron mu a daidai wannan lokaci wannan cibiya cibiya ce ta alfuad islamic research center cibiyar da kuke je a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin Bauchi da kuma Kano da Niyami a jamhuriyar Nijar. Cibiyar Alfuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi, maganin cutar HIV, mata masu matsala ta wasa daga banɗa namiji ko kuma mace wanda ake kira da istimna'i ko kuma masu matsalar hawan jini, ciwon suga, ciwon anta, ciwon koda da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki ɗaya. idan kuka shigo wannan cibiya ta alfuad islamic research center da izinin allah za ku samu sauki a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba ku garzaye wannan cibiya ta alfuad islamic research center wadda take da babban reshen ta a jihar kano zoo road amana plaza kusa da shoprite wadda kuma idan kuka koma a jihar bauchi muna nan a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal inda a jamhuriyar niger kuwa wannan cibiya ta Alfuad Islamic Research Center tana nan a Niyami kai dai kawai ka garzai wannan cibiya ta Alfuad Islamic Research Center cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi wannan cibiya ta alfu'at islamic research center cibiya ce wadda take da ƙwararrun ma'aikata suka san aiki kuma bamu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin islama wannan cibiya ta alfa'at islamic research center kamar yadda muka faɗi maku a cikin garin kano muna nan a zurot amana plaza kusa da shoprite zurot amana plaza kusa da shoprite a cikin jihar bauchi kuwa muna nan a kobi street kusa da shari'a court of appeal a cikin garin bauchi inda a jamhuriyar niger Nijar muke a cikin Niyami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Sunana Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Annur Herbal Medicine Center. cibiyar da ta shahara wajen bijiro muku da ingantattun magunguna domin magance matsaloli da suka addabi al'umma na yau da kullum wannan cibiya mu ta shahara wajen magance matsaloli irin na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon hanta ko matsala na rashin aihuwa ko ana samun ciki yana lalacewa wannan cibiya ta mu mai albarka tana ba da magungunan dukkanin waɗannan matsaloli insha Allah wannan cibiya ta yi fice wajen bijiro da maganin da muke kira masturbation cleanser maganin da ya shahara wajen magance dukkanin wata cuta da istimna'i ya haifar wa mutum ma'ana wasa da gaban ka don ka biya bukata matsalar da ke haifar da kankantar gaba ko rashin sha'awa ko kuma eh, saurin inzali ko rashin karfi ko kuma rashin aihuwa baki daya ko ya tsinke maka mani ko karancin ruwan mani wannan magani na masturbation killer mallakin cibiyar anur islamic medicine ne an shirya shi ne an samar da shi tsaf domin magance dukkanin wata matsala ta al'aura masu fama da matsala na ciwon sanyi na mara ko maza ko mata kowanne irin ciwon sanyi ko mai daɗewar shi wannan cibiya tana da magani a cikin garin dosa mun buɗe muku sabon ofishi a nan kusa da gidan salma ɗan rani idan kayi gaba a nan ofishin mu na doso yake insha Allah za a same mu a kowane lokaci ciwon koda ciwon sikila ciwon hawan jini da ciwon suka. Magungunan da ya shafi dukkan lalurorin mata kowane iri. Muna da tsari na ma'aurata ko kuma waɗanda suke fama da larura ta rashin haihuwa. Ana samun sauƙi cikin ikon Allah. Cibiyar Annur Islamic Center suna ba da magungunansu da izinin Ubangiji cikin ƙanƙanin lokaci. Annur Islamic Medicine bata fito ba sai da ta shirya tsaf domin fafatawa da cututtukan da suke damunku. Assalamu alaikum. masu kallon mu da sauraron mu a halin yanzu kuna tare da ni bakar mami karamar hukumar gabasawa jihar kano wannan aka fi sani da dan barna allah ya kawo mu don bayyana maganin cutar nan mai karya garkuwar jiki ta hiv wasu sukan ce mata cuta mai karya garkuwar jiki wasu sukan ce mata cuta ta alaƙaƙai wasu sukan ce mata cuta ta zamani wasu sukan ce mata cutar sida to da yardar Allah wannan cuta da nake sharshinta a halin yanzu Allah cikin ikonsa mu ya sanar da mu maganinta in har mai larura ya amfani da shi na tsawon lokutan da muka da masa to da yardar Allah matukar ya je auna cutar ba zai same ta kuma yanayin lafiyar jikinsa da yardar Allah maganin matukar yana amfani da shi zai ji amfanin maganin a tare da shi waɗanda muka ba su magani suka warke kuma suke ƙara tunanin ƙara kamuwa da wannan larura ta HIV to da yardar Allah wannan ne in har aka yi amfani da shi maganin yakan kasancewa garkuwa a tare da su sannan waɗanda ba su taɓa ɗaukar larura ba ta HIV kuma suke tunanin ɗaukar wannan larura to da yardar Allah wannan shine rigakafin cutar HIV duk adadin da kake so da yardar ubangiji matuƙar kai amfani da shi na tsawon lokacin HIV sai dai tarihi a tare da mutum wannan Allah ya jarabce shi da larurar sikila da yardar Allah wannan magani matukar mutum ya amfani da shi a larurar sikila Allah cikin ikonsa magani yana ratsa asalin ɓargo da jini larurar sikila ta fita daga jikin mutum sannan ƙananan yara waɗanda ake haifarsu da larurar sikila Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan maganin muka bai yara Allah cikin ikonsa ba zai bar sikila a jikin mai ita ba da yaddar Allah domin tabbas maganin ɗin jibe da anani idan ɗin imajin billaci tarihi in gare masu neman idan buƙatar hakan ya tashi babban adres ɗinmu yana garin karmami karamar hukumar gabasawa jihar kano sannan waɗanda suke ƙwaryar birnin kano muna a unguwar riman azunawa gidan maryam yola mazauna garin gombe muna nan a garin ɓulliri unguwar fushiya muna aiki duk ranar juma'a da asabar mutanen da suke zaune a garin borno muna nan a unguwar gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar litinin da talata mutanen damborot muna aiki ranar litinin da talata kowane sati mutanen kasar chadi muna nan a garin jammaina daidai asambile wajen abubakar ɗan to mutanen mu na Ghana kuma ban manta da ku ba muna nan a Kumasi daidai rawul din transformer muna nan muna aiki kowace rana mutanen tarayya Abuja muna nan a area 1 Afu muna aiki ranar Juma'a da Asabar kowane sati ye sannan masu neman mu idan bukatar hakan ta tashi muna amfani da lambobi kamar haka masu neman mu idan buƙatar hakan ta tashi ta whatsapp muna amfani da lamba kamar haka maganin ya samu sahalewar hukumomi kala-kala shi yasa aka yi masa rajista kamar haka ga sunan turmus jami cira kati. haba kai kuwa satin na aka ce a haba yanzu wasila ta ina zamu mu soma ne ya kike tambaya na bayan kin ce man da mun zo ke za ki bubbuga mishi kofa wasila wallahi na kasa gaba ɗaya tsoro nake ji ko maganar da kike cewa kin kamu da sansa dama ba gaskiya bane haba mu na wasila tun da yake tare da ni kin taba jina ce miki wani ya burge ni amma tun da kika ji na ce miki wannan ya burge ni ya kamata ki gaskata ni ke fa shaida ne ko bacci ba na iya yi tun da wannan al'amarin ya faru na yadda salma ni ba wannan ba tsoro nake ji in bubbuga kofa ki gudu ki banni haba mana wasila wallahi babu inda zani ba zan gudu ba don allah ki buga masa kin tabbatar ba inda zani haba wata sannu yau sannu ku yare lafiya lau a adama zuwa ne na baka hakuri akan abin da ya faru kama <laughs> ai wannan ya wuce babu komai mun gode kuma na gode ni da suna na salma badamasi rabi'u bala ni kuma suna na wasila habib masha Allah ba komai to ni ran dan je unguwa a'a babu komai dama zuwa muka yi mu ba ta hakuri a kai don Allah ba ku bari ita ba hakuri ba ba ku komai sai an ji mu na gode me haka ya za a yi baki kika hana ni magana ba na faɗa ko magana tiriyan tiriyan zan yi sai kika tsino na sa katse ni ne haka ake magana kin katse da in'ina wallahi gobe ni kadai zan zo ba za ki raka ni ba za mu gani a da daga wannan lokacin sai na ji na damu da in ga salama da masu ko bacci na kwanta bana rantsa ido na ashe ita ma salama irin wannan yin ta dinci kanta ba zan manta ina da muka fara son juna muna son junanmu ba har muka yi musayen lambobin waya Salma? Na'am. Ina wuni? Lafiya kalau. Daga ina ka? Na je nan bayan ne na karɓo sako. To. Shikenan sai an jima. To shikenan. salma cikin ƙanƙanin lokaci muka shaƙu da salma ba ma jin daɗi idan ba mu ji junan junanmu ba wani lokacin sai mu kusan kaiwa asuba muna hira a waya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una awal so masifa ne so makaho ne so kurma ne baya ji baya gani ina da tambayoyi guda biyu na farko dai tunda muke da kai baka taba bani labarin ka haɗu ta salma ba sannan kuma ni ne mutumin da na je tasha na ɗauko ka lokacin da ka dawo daga wannan tafiyar da kake bani labari sannan kuma a labarin da ka bani rabi baka kai min da kuka kare ba kaga hakan yana nuna da cewa kenan akwai wani rikitaccen al'amari a tsakaninka da salma wanda shine yayi sanadiyar nisancin juna da ku kai da ita akwai tabbas akwai awa. abin da ya fi daga min hankali kenan wanda ko kai ma hankali sai ya daga maka hankali rabe zuciyata da kunnuwa na sun kagu su ji abin da bakinka zai furta ya aka yi hello ba manaja wai kai assalamu alaikum wa alaikum salam awal wai na kasa wayan ne na ta kiran ka ta ki shiga kuma in ta shiga ta ringi ba ka dauka to to dala idan ka gama kai maza ka zo nan gareji eh akwai abin da zamu da kai da Allah ka zo yawwa sai ka zo kai to yawa ka je wajen matan da take baya yaran na abinci Ke nan baba kan dai. Eh, ka ce ta zuba kamar yadda ta zuba jiya. Eh, insha Allah baba manaja. Almajirai goma za ta baiwa. Yawwa ka je da Allah. Bari ta basu koko an sa da hannu na an babba su. Kai ka kawai ka ga mata ta bayar. Sai ka tsaya ka dawo ka ci gaba da aiki. Insha Allah. Da hanyar da za ku rika mana nuku-nuku a cikin aiki shi kuke. Ka je tafi rabon abinci nan kuma ya mu da karafa. To don uwa ka karafan mu ba su suka yi mu ba. arzikin wannan karafan duk ba su suka kawo ku ba ba ni kadai ba duk wanda ya fara sauraron labarin ka kai da salma tabbas zai so ya ji karshen yadda al'amarin ya kaya amma sai dai kash uzurin ba manaja ya dakatar da ni ina so ka bani dan kankanin lokaci rabe na je na ga baban manaja na dawo sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Na yi maka alƙawari insha Allah in kada zan ɗora maka inda na tsaya. kai abokina ne kuma amini na wanda nake jin ka kafa dan uwana na jini bar na je na dawo duniya mai juyi ce yau da gobe ta Allah ce mai kudi da Amira wannan fitar da aka yi ta yau ta min daɗi <laughs> na ji daɗin tafiye da yadda kike tunani to yanzu gobe ya za a yi kenan am ka san me za yi faru gobe kamar yanzu ka gani za mu kira ku to alhamdulillah da ke ta waje na shi yasa ni ba na shayi a kanki in dai kan wannan harkar ne na san ke gwana ji ka da matsala a baby baki ce komai ba kina ji Amira tana yi wa baby ta alƙawarin haɗuwa gobe ke ma ya kamata ki ce mu wani abu to me zan ci ai ka san duk abin da Amira ta ce haka yake bakin mu daya dan haka gobe Allah kan mu kamar yanzu za mu haɗu da ku insha Allah. Wata kai ki ce gobe da shirya haɗuwa da ki. A ka shirya. <laughs> Ka babban wanka. <laughs> Allah ya sa Amin amin ba mata. Baba ne ke kira Baba ko mai mana. Kin shi ko tambaya ne yake muna ina ina. To kike ce muna makaranta. Assalamu alaikum baba. Ke ina kika tsaya ne? Har yanzu ba kuma na yi waya an ce ki je ba wallahi ina makaranta ne baba wallahi kuma wani malami ne ba mu assignment to shine nake yi idawa ke karfe nawa yanzu bai shiga yamma ta yi ba ne babu na sani mana na san karfe nawa ne mana mun kusa iya ruwa don Allah sorry baba kina makarantar eh baba ina makaranta to abin da za a yi ki jira ni ga nan zan zo dauke ba me kace? na ce miki ki jira ni gani nan zuwa zan ɗauke ki. To shi nan bawa ba damuwa sai ka zo. Kai wannan. An yanka ta tashi. Haba Amira, ai sai dai in ba a yanka daidai ba. To, baba ne ya kira ni wai gashi nan zuwa zai zo ya ɗauke ni. Asu? Eh mana, dole kin ga shi ya ce yi gobe kai yanzu kira ba a kina da gaskiya a ko da aka yanka ba ta tashi ba to yanzu sana shirin tashi to ka gani to abin da za a yi tun daga mai a daidaita ku shiga mashin din nan ku yi maza maza ku tafi makarantar in ya so sai ya sami ku a can yawwa shi sa nake son ai kuna fahimta ku ai sosai ba ba damuwa ta da ku tafi bye bye <laughs> Allah ya tsare Allah ya tsare bye bye kai ala ta kira na a waya kai baba manaja ne ka ga miss call goma ya mani yana ta kira na miss call goma miss call goma inna lillahi duba wayar ka ka gani ko ya kira ka la haula wala quwwata illa billah ai ya kira bakwai yayin mu ka gani ko yanzu me abin yi wai me yasa baba manaja yake mana haka ne shine yanda ka san baki kamar ana faɗa masa indi muna tare da su Amina da su Baby kawai sai dinga kiran mu a waya wallahi ya kawo mana uzuri na gaggawa yanzu kira shi zamu yi koko tafiya zamu ai ƙara mu je mu same shi dan in ma muka kira shi yanzu ba za mu iya fita ba gaskiya ne kuma kai kai ai dama matsala kake nan ai ka kai eh. sau goma aka kira ka ni ko sau bakwai aka kira ni saboda tsabar son mata irin naka har a kira ka sau goma amma baka san an kira ka ba mata uzuri ya kamata kai mari a rayuwar nan ta duniya fa abu biyu ne da kuɗi da mata dole ne mu so su in ba mu so kuɗi da mata ba me za mu so to amma abba ni inda ni ne aka kira so goma ai zan ji ni so bakwai kacalle kira ni amma kai so goma yana kiran ka baka ai ina jin kiran ba zan iya sa hannu daga bane saboda ina ta kallon baby <laughs> kai ba kana kake nan da Allah ai yaran ne sun yi soyayya Allah kai ka ansa a meda shi can sama hau da shi saboda in babu manaja ya zo ya ga wurin nan alaikum sa'a oga oga anas oga oga ana ta aikin ko a gashi ana ta yi wallahi wai baban manaji baban manaji ne ce mu dan gyara nan wurin eh, eh yana da kyau eh saboda kamar akwai kayan da za a kawo ba manaja ba wallahi sun fita shi da awalu. sun fita wallahi sun fita a mota suka fita ba shakka a mota ka san inda suka tafi to ina kyauta da tan kamar mitin suka saboda na ji baban wani da suna waya yana cewa eh a jira mu ga mu mun taho Mutum In dai akan awal ne, to har kullum ba manja baya kaunar mu. bai kaunar mu bana ai ni baya son mu, ai wanda yake so. To shi yasa ya dauke ki suka tafi wurin mitin din. To wannan mutum din da suka je ina kyautata zaton gidan Alhaji da masu suka je. Eh. Yanzu haka wani alkhairi ne wata kyauta ce ta taso mai tsoka. mai tsoka za a bayar shi ne ya ɗauki awwal a je a bashi awwal ya ƙara arziki mu ko mu dawwama a matsayin matsiyata yanzu ne abin abin yi kawai gidan ya mutu ba sai an gayyace mu ba kawai suna ciki shi da alhaji da masun sai dai a gama mun shigo gaskiya ne ba mata mu fa kawai to za mu murya tare da mu yaro yaro ya zo ya asirce ka kai baka iya komai sai ka ce wallahi kuwa je Allah je kawai to ga Allah tsare Allah tsare anya kuwa za a za a shuka abu arziki can ku dai kuka sani kanku salamu alaikum salamu alaikum salamu awalu kai awalu lafiya me ya faru na ga kuka kawai ina ashe tuntunin ba mu sani ba muna ta aikata tafka-tafka ashe salma mata aure ce salma mata aure ce kwarai kuwa tana da aure tana da miji kai awwalu kakka kawo min magana da hankali na ba zai iya ɗauka ba wani irin salma mata aure ce kai wa ya gaya maka hmm? rabi ne ya gaya min cewa salma tana da miji rabe yanzu ina raban yake shigo mana rabe lu'ulu'u a cikin juji zubar kan juji ya kutu akan albishirinku jama'a maza da mata cibiyar alfa'ida kullum muna cikin faɗaɗa bincike tare da zaƙulo ingantattun itatuwa domin haɗa magani ina masu fama da rauni na mazakuta kamar rashin ƙarfi saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. A cibiyarmu ta alfa'ida mun tanadi ingantattun magungunan sanyi kamar sanyin jiki ko sanyin kashi tare da sanyi mai ɗauke sha'awa ko kaikayin jiki. Muna ba da maganin rikicewar al'ada, muna ba da maganin matsalolin jinnu, muna ba da maganin matsalolin istimna'i wato masu biya wa kansu bukata. Istimna'i yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. ina masu fama da ciwon olsa kamar cutar hawan jini kamar cutar sikila ko cuta mai karya garkuwan jiki ko ciwon hanta tare da ciwon koda jama'a mu sani ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya hada mata da magani insha Allahu duk wanda ya karbi magani daga cibiyar alfa'ida sai ya yi alfahari za ku same mu a babbar cibiyar mu da ke maiduguri a baganaram daidai jakshan na gidan yashi a jihar kano muna gadon kaya cikin shayi plaza shago mai namba 85 saman beni a jihar sokoto muna emia yahya road cikin wadata plaza sannan muna tura magani a duk inda mutum yake a fadin duniya waɗanda suke kasashen waje za ku iya ɗaukan waɗannan nambobi domin yi mana magana kai tsaye ta wasan cibiyar alfa'ida tana alfahari da ku wassalamu alaikum haba masoyiyata me yasa kike min ruwa fuskar da ta riga ta zama mallaki na me yake kallo ne kyakkyawa fuskar ka nake kare babu abin da zaki ce min Aisha kin riga da kin cuce ni <laughs> Allah ya mubaraka ya hakuri Ba a san raina hakan ya faru ba. <laughs> Aisha ba ta gaya maka dukkan labarin abin da ya faru ba tun kafin auren ku? Aisha, yi ɗan da mahaifina da mahaifinki wasu ɗaya wasu. Ba za ce ta zuciyar ta riga ta cutu ba a fushi da abin da Allah ya kaddara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shubu maji katiyar iska sai ka ce gidan malamai babanta ma mutuwa ya huta <laughs> kisan da zan miki mummunan kisa zan miki yanzu musi ka iya kashe ni da hannayen nan naka ni da nake a matsayin barista a kama ni da hannu dumu dumu to bari sai da harka ta ku duba shi da shirin amarya zai fara zuwar muku ne a ranar alhamis biyar ga watan january a youtube channel mu mai suna kani play tuba kan tsamo mutum daga wuta zuwa aljanna ni na riga na sallama bisa alamu kokari yake ya koya so dole ne mu sashi under tracking duk inda yake mu nemo shi amma tun a office ɗina na ce muku ɗaya mai akan ɗin yana raye wannan ce ta samu kaso mu keɓe da ke, domin mu fahimci juna ina so ku yi amfani da ƙwarewar ku ka ku yi touching ɗin mutum ya ansa laifin da ba shi ya aikata ba ni ma ku shi ko ku kama ni to gani ku kama ni me yata ta yi kuke son tafiya da ita muna bincike ne ba za ka fitar da ita zuwa ko ina ba kwanan mu ɗaya da yin aure bayan ta tare ya tsaya a ce kawai da gajiya an ɗauki mace an kai maka gidanka kuma a ce wai an wayi gari ba a kanta ba sun mai ta shiga anya ko gidan nan ba a buɗe shi ba ya kamata a je kafafen yada labarai don a yada irin wannan abun ma akan dace a kansa wallahi inda hindi ta mana kuskure billahi la ilaha illa huwa sai na babu wani kuskure magana kuma yanzu aka fara yi wasu marayu ne wasu kuma marasa ƙarfi ne shin ko ka san me ya mayar da su haka mutane da dama suna shiga kuncin rayuwa saboda zalunci kai hatta kisan kai ma da kake gani shi ma zalunci ne ke ba hukuma bace sannan kuma ke ba kotu bace saboda haka baki da izinin da zaki rinka hukunta mutane kai tsaye duk faɗin garin nan babu wanda ya isa ya dakatar da ni idan ina yanke hukunci. Na fi ki. Wannan abin da ya shafe ka ne. <gasps> The drone is shackled, the title is smelled. Da baki ɗaya mu nake so mu dawo. Kada ki bari wani abu ya faru da ke a can. Wane ne yake bibiya ta? Me ya kawo ka nan? Saboda ina da ikon zuwa ko ina. Me alakar wannan da wancan? Menene abin da ya kawo? Kada kuma yadda mu wawaye mana. Ko ba ku san kanku ba. Idan ka ƙara magana sai na fasa maka kai. Zan ƙara muku akan abin da na baku. wane ne yasa ka ka aikata wannan danyen aikin ba na son ya wuce yau bai mutu ba wane ne shi zan gano kowa ya shi it's a long way to take the adventure forward now the advance to be realm babu abin da zan fasa kamar yadda mu ma ba abin da za mu fasa yanzu ba lokacin yin fada bane ya kamata ku bari mu abin da zai amfane mu mana ya sa ka iya bakinka bindigarki ba za ta taba bani tsoro ba fa ni ji nake fa kamar wani abu zai faru ni ma kaina ina jin wani iri a jikina menene yake faruwa ne haka Hankali na ya gaza kwanciya hakan me yake nufi ba ma so mu ga ana zalunci kuna kashe duk wani azzalumi kenan dolan ka ne ka gaya mun inda ka je ka kwana jiya wallahi malam musaffa muka ji to wallahi a uku sai ne ma ɗaya dole ko dai in tsine maka albarka ban fahimce ka ba babu wata matsala to Film Production now bounce back again with the new saga Jafar da za a yi nasara akan shi da ido na na gan shi a wajen Tun ɗazu muke nan ba abin da na gani. Ka taɓa ganin wanda ya lalata min shiri na? Ki shiga hankalinki. Kashe shi akai. Executive producer Lawal Ahmad, producer Haidar SK, screenplay and assistant director Chelsea. za kai suka sha alhaji. Rayuwar mu tana cikin matsala. An kasa gano me laifin. Za a gano wanda yake da sa hannu a cikin wannan abin. Ba za ki gane shi ba. Jafar. And directed by Amina Arahus 747. the director with a new idea. Lokaci yayi da za mu yanke masa hukunci daidai abin da ya aika. Ya kamata ka sanar da mu. Mu ma yanzu haka akwai masu farautar rayuwa. Ku da kanku. Menene ribar? Za aika shi ne ba tare da ya farga ba. Duk wani tarko da ka sani na mugunta zai iya tsallake sa. Kai Kamis! Jabar! Jaffer! Subscribe on our YouTube channel, Jaffer Hausa TV. This movie will come to way on every Saturday, 8 p.m.